Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farkin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Juma'a shida ga watan Mayun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. An fara kwashe karan farar hula daga masana'antar sarrafa karafa a Azovstal da ke birnin Mariupol na Ukraine wanda sojojin Rasha suka yi wa ƙawanya. Amurka na shirin fayyace manufofinta a kan ƙasar China gabanin wasu manyan taruka da za ta yi da shugabannin nahiyar Asiya. Daga kausan lafazi, Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a tsakiyar Isra'ila a cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Kanin labaran duniyar kenan. ai dama muna cikin eh, <laughs> harkan barazana ne wannan kuma sai dai su ji tsoro na dai ba ne in ji tsoron su ba saboda kariya daga Allah ne kuma mun tabbatar da shugaban hukumar yaƙi da sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta ndla a najeriya kenan wato janar buba marwa mai ritaya idan aka biyo mu za a ji gaba wato cikakken cikakkiyar hiran a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyar bada agaji ta red cross ta ɗauki nauyin wani kaso daga cikin kashi 100 na tallafin da gwamnatin kasar ta ƙudura aniyar baiwa wasu miliyoyin 'yan ƙasar da ke cikin halin karancin abinci gudunmuwarsu za ta shahi kamar miliyar biyar da miliyan 600 za su ɗauki kamar kishi goma sha hudu bisa ɗari na mutanen da abin wannan ya shawa kuma ba su ce ba za mu yi shi a gari daya aa suka ce duka faɗin Nijar Muna kuma tafi da shirin duniyar Amurka da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma fa duka sai Maryam ta kawo mana labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara kwashe ƙarin farar hula daga masana'antar sarrafa karafa ta Azovstal da ke birnin Mariupol na Ukraine wanda dakaran Rasha suka yi wa ƙawanya. A jiya Alhamis an gwabza fada a masana'antar amma mayakan Ukraine sun dage sosai a yayin da sojojin Rasha suka kutsa wurin duk da alkawarin da Rasha ta yi na tsagaita wuta na rana guda don ba da damar kwashe farar hula fiye da 200 da suka makale a masana'antar. Sojojin Rasha ne ke da iko da galibin birnin da aka ɗaiɗaita a arewa da gabar tekun Azov, amma banda masana'antar karafan. Rasha ta sha kaiwa Mariupol hari a farmakin da ta shafa makonni goma tana kaiwa. Amurka na shirin fayyace manufofinta a kan kasar China gabanin wasu manyan taruka da za ta yi da shugabannin nahiyar Asiya da kuma ganawar ido da ido a karan farko tsakanin manyan hafsoshin sojan Amurka da na China a watan Yuni. An sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gabatar da muhimmin jawabi akan manufofin kasar a wannan makon, inda zai bayyana yadda gwamnatin Amurka ke tunkarar dangantakarta da China. Amma an ɗage jawaban bayan da sakataren ya kamu da COVID-19 a shekaran jiya Laraba. ta yiwu manufofin amurka a kan china na daga cikin abubuwan da za a tattauna a taron kolin da za a yi tsakanin amurka da kungiyar kasashen asiyan a mako mai zuwa a nan birnin washington da kuma taron haɗin gwiwar kasashe hudu da za a yi nan gaba a wannan watan a tokyo inda shugaba joe biden zai gana da takwarorin aikinsa na australia india da kuma japan Daga kausan lafazi Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a tsakiyar Isra'ila a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sanarwa da ya fidda a jiya Alhamis. Wannan mummunan hari ne da aka auna maza da mata waɗanda ba su ji ba su gani ba. kuma abu ne mai matuƙar muni da ya faru musamman a lokacin da isra'ila ke bikin zagayowar ranar samun 'yancin kanta a cewar blinken To an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ƙarashen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafi da su. Shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA Janar Buba Marwa mai ritaya ya ce kashi ɗaya cikin kashi hudu na masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a Najeriya mata ne. A ci gaban hira da muke kawo muku wacce wakilin murya Amurka Alasan Bala ya yi da Janar Marwa. shugaban na ndla e ya kara da cewa halin kuncin rayuwa ne kan jefa wasu matan cikin irin wannan mummunar ɗabi'a ga hirar tasu wacce ta fara da wannan tambaya ka bayyana cewa mata ma na cikin waɗanda suke shaye-shaye kamar tsakanin mata da maza su waye suka fi a cikin wannan ƙididdiga ta sama da miliyan sha biyar da ke shaye-shaye a najeriya maza amma kashi ɗaya cikin kashi hudu mataye ne kashi ɗaya cikin kashi hudu mataye ne masu shaye-shaye yan mata ko matan aure a haɗe a haɗe yan mata da matan aure kuma kasan abubuwan da ke tare da matayenmu akwai wato frustration a wasu wasu kuma suna neman hanyar a ganin su jin daɗi wasu kuma suna ganin saboda wahalan da ke tare da su in su yin shaye-shaye hanya zai bude musu na wato kamar hutawa na mintina <laughs> ko talatin ko awa daya sai su yi amfani shi ya sa na farko cikin ayyukan ne bin da kama wannan kayoyin saboda an ka kama kaya sai ba za a sami kayan da za a siya ba shi ne na farko sannan maganar rehab shi ne babban abu masu amfani da shi a yi rehabilitation sa su cikin eh, wannan asibitocin musamman na rehabilitation kuma shi gwamnatin shugaba buhari ya sa ido a kan maganar rehabilitation din wannan shekarar ma akwai wadda za mu yi rehabilitation kuma ehm, ministrin kiwon lafiya ministry of health su ma na san suna da shirin gina ɗaya-ɗaya kowane jiha a yanzu haka akwai da uku a ƙasa banda namu da muke namu commands so duk wannan suna cikin hanyoyin gyara al'amura duk da kasancewar ka a tsohon soja shin baka taɓa samun wata barazana ga rayuwarka ko rayuwar 'ya'yanka ko wani kusa da kai ba ai dama muna cikin eh, harkan barazana ne wannan kuma sai dai su ji tsoro na dai ba ni in ji tsoron su ba saboda taba samu ba saboda kariya daga Allah ne kuma mun tabbatar da hakan kuma aikin da muke aiki ne mai albarka eh, aiki na gyara kasa so babu wani kwankwanto a ciki me kake fata yanzu a wannan aiki nasara kawai in Allah ya taimake mu abin da muke so shine a ce Najeriya ba shaye-shaye gabaki daya gabaki daya kuma idan mutum ya yi wannan fatan ko da ba zai cimma burin exactly ba at least muna kan hanya yanzu mu ce kilogram miliyan hudu na shaye-shaye da muka kama ka yi tunani fa inda wannan ya shiga eh, garuruka ai bala'i ne wannan akwai wanda muka kama shekaran da ta shige wasu pills ne ana kiransu captagon aka kawo su daman za ba su boko haram da su da su bandits allah ya tarke muka kama kuma haɗin kai da mutanenmu na amurka su ne suka gaya mana akwai container kaza da kaza a jirgi kaza da kaza muka yi tabbi muka yi tabbi wajen wata kusan wata shida sannan muka iske su inda suka zo na a boye muka bude wannan pills eh, din an gina su cikin mashina an gina mashin musamman da pills din a ciki ba yadda mutum zai gane sai ka balle sai ka balle mashin din kuma da muka balle har yanzu ba mu gano su ba sai muka tasa karnukanmu su ne suka eh, samu wannan drugs ne. shugaban ndla e, janar buba marwa kenan to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga maryam ta dawo da karashen labaran duniyar Gwamnatin India ta yi watsi da wani sabon rahoton hukumar lafiya ta duniya ta WHO wanda ya ce adadin mutanen da suka mutu a kasar sanadiyar COVID-19 ya lanka kusan har su goma fiye da adadin da kasar ta bada a hukumace. Kuma kasar ce ke da adadi mafi yawa a duniya. Ko mutane nawa ne suka mutu a India sakamakon annobar COVID wani batu ne da aka yi ta ce ce ku ce a kai. Binciken da WHO ta yi ya nuna cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar COVID-19 a India ya kai miliyan 4,700 zuwa ƙarshen shekarar 2021 yayin da gwamnatin ƙasar ta ce mutane 481 ne suka mutu. Sauran bincike-binciken da aka gudanar ciki har da wanda mujallar lafiya ta Lancet ta fitar a watan da ya gabata sun ce ba a ba da takamaiman adadin mace-macen da aka yi ba a India. sun kuma kiyasta cewa adadin mace-macen ya lanka har so shida zuwa bakwai fiye da wanda aka bada a hukumace. Ƙididdigar WHO ta kunshi mutanen da cutar COVID-19 ta kashe kai tsaye ko kuma waɗanda mutuwarsu ke da alaƙa da tasirin da annobar ta yi a kan tsarin kiwon lafiya. Wani gini da ya ruguje mako guda kenan a tsakiyar kasar China ya yi sanadiyar kisan mutane hamsin da uku kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka bayyana a yau Juma'a yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman waɗanda suka tsira daga baraguzan ginin. A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Maryam Amurka a birnin Washington DC. To agajin ƙasa da kasa ta Red Cross ta bayyana shirin ɗaukan nauyin kashi sha hudu daga cikin ɗari na tallafin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ƙudiri aniyar baiwa wasu miliyoyin 'yan kasar wadanda ke cikin halin karancin abinci sanadiyar farin wato fari da aka fuskanta a damunar da ta gabata. A wani lokacin da matsalar tsaro ta hana ayyukan noma a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda. Suleiman Muni Barma ya aiko mana da karin bayani daga Yamai. kimanin biliyan ko kuma miliyar 279 ne gwamnatin nishar ta a niyyar kashewa domin tunkarar karancin cimakar da 'yan kasar sama da miliyan 8 ke fuskanta ta hanyar tsarin sayar da cimaka akan farashi mai rahusa ko kuma rarraba abinci kyauta a yankunan da matsalar tafi kamari aikin da ke bukatar gudunmuwar kasashe aminai da kungiyoyin kasa da kasa kamar yadda hukumomi suka yi shela a kwanakin baya dalili kenan kungiyar red cross wato croix rouge ta amsa kira da kashi goma sha hudu daga cikin dari na abubuwan da ake bukata kwatankwacin miliyar ko biliyan biyar na sefa Malam Amadu Tijani shine jami'in kula da yada labarai na Croix Rouge Nigeria. Cikin miliyan takwas kinna akwai miliyan hudu da rabi da suna cikin eh, masaloli eh, da yawa. To mun ce ba mu eh, zamna haka fiske eh, aikinmu shine mu kawo agashi zuwa ga eh, talaka da suna cikin babban matsala to shine mun yi wannan taron na yau Eh, zuwa ga eh, ambasador da consul da wasu eh, kungiyoyi a masana'ar shi su kawo muna gudunmuwa don muma mu kai agashi zuwa ga talaka da suna cikin babban masalan. ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magashi a taron gabatar da gudunmuwar kungiyar ta red cross ya yaba da wannan yunkuri wanda ya ce abu ne da ke karfafa wa gwamnati nijar gwiwa a kokarin ganin ta shafe hawayen talakawan kasar gudunmuwarsu za ta shahi kamar miliyar biyar da miliyan ɗari shida za su ɗauki kamar kishi goma sha hudu bisa ɗari na mutanen da abin wannan ya shawa kuma ba su ce ba za mu yi shi a gari ɗaya a suka ce duka faɗin Nijar to shine na zo da sunan gwamnati in ɗaga musu damtse kuma in yi kira in ƙara kira ga abokan hulɗarsu su kama musu saboda na ciki ake jan na rijiya abokan hulɗarsu da masu hannu shuni suna cikin gurin sun saurare ni sha ɗaya da wannan wata za su yi babbal gidauniyar da za su haɗa wannan kishi 44 na imani za a samu wannan bangaren gwamnati daga wata na biyu na shekara da ake ce ma fevrier gwamnati ya bude abincin eh, da ake saida da rahusa cikin fadin Nijar kakaf kuma shirgaban kasa bazin Muhammad ya ce za a yi wannan aikin har watan September na bana insha Allah muna da ton dubu tamanin na rabo da aka sa a hannun kungiyar eh, take kula da wannan abin da ake ce ma CCA muna da ton dubu tamanin da aka sa a hannun minista na commerce na wanda zai kula da na saidawa da rahusa ECOWAS ta ba mu ton dubu goma sha biyar irin wannan gudunmuwan jamhuriyar niger wacce ta fuskanci matsanancin fari a damanar da ta gabata na daga cikin kasashen afirka ta yamma da aka ayyana a sahun waɗanda suka fada cikin halin karancin cimaka abinda a bayyane ke nuna illolin canjin yanayi a yanda matsalar tsaro ta hana gudanar da ayyukan noma a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To hukumomi a birnin Agadas a ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa a kowace shekara ambaliyar ruwa na mamaye dubban hektoci na filayen noma lamarin da kan haifar da asarar dukiya a yankunan da lamarin ya shafa. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da manoma ke shuka a cikin abin da ya rage na gonakin nasu a damunar bana. Daga birnin na Agadas ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana. yankuna da yawa ne dai na jihar agadez matsalar ambaliyar ruwa ta shafa inda take haddasa lalacewar eka biyar na filayen noma a kowace shekara muhammad alhassan magajin garin da Baga. lalle kowace shekara kwaminikin eh, mu eh, tana samun ambaliya eh, ambaliya wanda yake kawo illa da yawa cikin kwamin saboda yawancin wuraren shuka tahiya suke suna zama gulbi Eh, yawancin mutane busa wannan ambaliya sun rasa ma wurin wuraren su na inda suke aikin noma eh, a nan na shekaru kadan za mu rasa wuraren noma duka kowace shekara muna abinda muke batawa muna wajen hektar dari biyar wannan suna tahiya kowace shekara saboda ambaliyar ruwa filaye na noma duka wadansu sun zama tawaye gulbi manoman sun bayyana cewa a kowace shekara sukan tafka asara mai yawa sakamakon ambaliyar ruwa malam ilyas shugaban manoman yankin dabaga masalolin namu dai na garaken nan ne ambaliyar nan ne yanzu ya canye shi to hukumomi kira ne muke a dan yi mana wani kokari dai mu samu abin da za a tare mana ruwan nan shine muke nema kariyar da za a a mana tagara kenan hukumomi yanda za su mana wani dabara dai garaken nan su fara aiki muna sai na nema a tare mana ruwa akwai wani abu a cikin garaken yanzu ma kenan shi ma an ba a yi wani kokari ba sai ruwan su zo su dauke shi kuma ba na damuna ba eh muna gudun ta na banna ruwan nan tunda ba wani abin da gare mu illa na garaken nan matsalar ambaliyar ruwan na ci gaba da ƙara muni a agades a cewar malam amgar wani manomi a yankin alexas da ke cikin garin agades ambaliya wurin da kamar ɓaci na gulbi da ya can ne garake bai gyaru ba tunda gulbi lokacin shi ya kusa nan da wata biyu kasan da an fara ruwa saboda wannan wurin ba gyara shi ba shine ke karuwa a cikin agadas kowane irin matakai hukumomi ke shirin ɗauka musamman a wannan lokacin da ake shirin saukar ruwan damana muhammad alasan magajin garin da baga matakai da muka dauka kun san haraka waga ta inundation haraka ce mai wuya wurare da yawa an samu ayi yi baraj baraj wannan wurin sare ruwa akwai mota da sama a yi kasa har a samu a idata wannan kawai zai mana magani kuma wani wuri eh, in ba mutane su ma sun bude hayoyi saboda gulabe muka riba su ma mutane sun shiga su yi gini ko sun sa garake yau masu garake su da kansu ba su iya bude inda ruwa za su wuce wannan shi ma matsala ne kina in ba a bude ba har yanzu matsala za ta samu jihar agadis dai na ɗaya daga cikin jihohin Nijar da suka daɗe suna fama da ambaliyar ruwa saboda matsaloli da rashin kyawawan kula da muhalli ga sauyi yanayi da jihar ke fuskanta matsalar da ke buƙatar ƙara dagewar gwamnati wajen magance ta Hamid Mahmud murya Amurka daga agadis jamhuriyar Nijar ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe 11 na safe ne da minti sha takwas hudu kenan da minti sha takwas a nigeria nijar kamar da chadi a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna takaicinsa bayan ɓallar wani kuduri da ke nuna cewa kotun kolin ƙasar na shirin nuna goyon bayanta ga soke wani hukunci da ya ba mata dama su zubar da juna biyu. wanda ya samo asali a wani hukuncin da kotun ta taɓa yankewa a shekarar 1973 yau batun da za mu yi nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda ku suka ji a shimfiɗa shirin shugaban amurka joe biden ya nuna takaicinsa bayan ɓallar wani ƙuduri da ke nuna cewa kotun kolin kasar na shirin nuna goyon bayanta ga soke wani hukunci wanda ya ba mata dama su zubar da juna biyu wanda kuma ya samo asali a wani hukuncin da kotun taɓa yankewa a shekarar 1973 wanda ake wa lakabi da roe wannan batu dai ana mai kallon wani abu ne da ke sharafage fage ga zaben rabin wa'adi da za a yi a watan nuwamba mai zuwa inda za zaɓi 'yan majalisar wakilan ƙasar. to sai dai bayanai da ke fitowa daga bangaren mahukuntan kasar na nuni da cewa kotun kolin bata cimma matsaya kan wannan batu ba wanda shugaban amurka joe biden ya kwatanta a matsayin wani abu mai tsauri ya ce abin yana damuna matuka a ce bayan shekaru hamsin mace ba ta da zaɓi kan abin da ya fiye mata hakan na nufin duk wata matsaya da ta shafi abin da ke da nasaba da sirri ya zama abin dasa alamar tambaya to yadda dai wannan batu ya sake zama abin cece kuce shine jaridar politico ce ta fara ruwaito cewa akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwa nan da wasu 'yan watanni masu zuwa kotun kolin amurka za ta yi watsi da hukuncin shari'ar da aka yi tsakanin road wade wanda ya ba mata damar su zubar da juna biyu shekaru hamsin bayan yanke wannan hukunci inda za a bar majalisar dokokin kowace jiha ta yi gaban kanta kan batun wato ko ta haramta ko akasin haka jessica waters malama ce a jami'ar american university da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum Ta ce batun ko mace za ta iya zubar da juna biyu zai danganta ne da jihar da take. Yasin da muka yi ya nuna cewa jihohi kusan 26 zuwa 28 ne za su haramta zubar da juna biyu idan kotun kolin ta cimma matsayin soke damar da mace take da ita ta zubar da juna biyun. Amurka dai na daga cikin kasashe 65 na duniya da suka halatta zubar da ciki. Masu fafutuka sun ce samun damar zubar da juna biyun wani muhimmin batu ne ga mata a al'ummar da suke rayuwa. Idan kuma har aka sauya matsayin hukuncin na Roe and Wade. wanda ya ba mata wannan dama sama da mutum miliyan 36 ne abin zai shafa. Laura Myers ita ce shugabar kungiyar nan ta tsarin iyali a nan birnin Washington DC. Ta ce matakin zai matuƙar shafar matan da ba su da galihu. Mata masu hannu da shuni za su bin wasu hanyoyi. Misali su hau jirgi su je wani wuri a zuban musu da juna biyun. Saboda haka abin akan mata marasa galihu zai ƙare. to kokarin ganin an haramta damar da mace ke da ita na zubar da ciki batu ne da masu aƙidar mazan jiya suka jima suna hankoron ganin an haramta amma 'yan republican sun nuna takaicinsu kan yadda aka kurmata shirye-shiryen da ake yi na soke wannan dama wanda ake yi cikin tsananin sirri mitch mcconnell shine shugaban marasa ranjaye a majalisar dattawan amurka now we have within the <coughs> ya ce a halin da ake ciki akwai wani a kotun da yake yin barazana ga 'yancin gashin kan da kotun take da shi kwarmata wannan shiri ya sa bangarorin da ke goyon baya da masu sukar soke damar da mace ke da ita ta zubar da juna biyu sun fito da takubbansu daga cikin kube don kwadaitar da masu kada kuri'a gabanin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamba caroline smith na ɗaya daga cikin masu adawa da tsarin zubar da juna biyun Ta ce bai kamata a ce akwai wani abu a cikin kundin tsarin mulki da zai ba da dama a kashe 'ya'yan da za a haifa ko aka daga aka haifa ba. Nan kuma Sophia Wolf ce wacce ke goyon bayan tsarin zubar da juna biyun take cewa idan aka soke hukuncin wanda ya bada damar zubar da juna biyu mata da yawa za su mutu. Sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a ya dai nuna cewa mafi akasarin Amurkawa na goyon bayan tsarin da ya ba mace damar ta zubar da ciki. To masu saurare da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Amma kafin mu karkare shirin ga wannan takaitaccen saƙon. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diplomasiya harkokin fina-finai kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Sani Muhammad chindu anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce, muna tur da Allah wadai da matakin karin kudade da kamfanonin sadarwar ƙasarmu ta Najeriya ke shirin yi. Ganin yadda mafi akasari 'yan ƙasar ke fama da yanayi irin ta yau. Daga ƙarshe nake ƙara kira ga mahukuntar ƙasar da su janye wannan ƙuduri nasu kafin wankin hula ya kai su dare. sakon haɗin gwiwa daga aminu adamu malam maduri da rabi da kut dinari da umar baban yaya sabon gida daga jihar jigawa suka ce hakika yadda 'yan takarkarin jam'iyyun siyasar ƙasarmu suke tururuwa zuwa siyo fam ɗin nuna sha'awar tsayawa takara duk da irin ma'udan kuɗaɗen da jam'iyyun suka zuba ya tabbatar da cewa siyasar ƙasar mu ta zama kasuwar hannun jari sai dai mu talakawa mu tashi wajen yi wa 'yan jari hujja tayar karfi a wannan zaɓe mai zuwa na shekarar 2023 Sakon Sani mai lange-lange ya wuri ya ce dakatar da karatu da haɗaɗɗiyar ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasar Nijar ta yi a ƙaramar hukumar Makalondi saboda barazanar tsaro da take fuskanta bai yi daidai ba. Da fatan mahukunta za su gaggauta samar musu da tsaro a ƙaramar hukumar tasu ganin irin muhimmancin da ilimi yake da shi ga ci gaban ƙasa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura. Ya ce ina so in kira ga ɗaukacin matasan Najeriya da a wannan karancewa idan mun lura 'yan siyasa sun fara motsin neman ƙuri'unmu a zaben shekara ta 2023 da da da uku ke ƙara kusantowa. Don haka kiran da zan yi shine mu kula da kyau tare da lura da irin mutanen da za mu ba dama su shugabance mu domin gudun ɗaukar ruɓaɓɓiyar igiya sannan kuma mu ƙara da addu'a. addu'a Allah ya zaba mana abin da yake da alkhairi amin. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku To kafin mu karkare shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaici. aka kwashe karin farar hula daga masana'antar sarrafa karafa ta azovstal da ke birnin mariupol na ukraine wanda dakaran rasha suka yi wa kawanya a jiya alhamis an gwabza fada a masana'antar amma mayakan ukraine sun dage sosai a yayin da sojojin rasha suka kutsa wurin duk da alkawarin da rasha ta yi na tsagaita wuta na rana guda don ba da damar kwashe farar hula fiye da 200 da suka makale a masana'antar. Amurka na shirin fayyace manufofinta a kan kasar China gabanin wasu manyan taruka da za ta yi da shugabannin nahiyar Asiya da kuma ganawar ido da ido a karan farko tsakanin manyan hafsoshin sojan Amurka da na China a watan Yuni. An sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gabatar da muhimmin jawabi akan manufofin kasar a wannan makon, inda zai bayyana yadda gwamnatin Amurka ke tunkarar dangantakarta da China, amma an ɗage jawaban bayan da sakataren ya kamu da COVID-19 a shekaran jiya Laraba. Daga kausan lafazi Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a tsakiyar Isra'ila. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sanarwa da ya fadda a jiya Alhamis. Wannan mummunan hari ne da aka auna maza da mata waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, kuma abu ne mai matuƙar muni da ya faru musamman a lokacin da Isra'ila ke bikin zagayowar ranar samun 'yancin kanta a cewar Blinken. Mutane uku ne suka mutu wasu da yawa kuma suka jakata a wani hari da aka kai a Elad wata unguwa da ke wajen birnin Tel Aviv inda mutane kusan dubu hamsin ke zama waɗanda galibinsu Yahudawa ne masu ra'ayin rikau To masu sauraro da kuma aka mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai an jima da misalin karfe tara da rabi a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan tafe yanzu kan a madadin ita maryam doda wacce ta taya ni gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin sai mu ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu da dare idan allah ya kai mu.